فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا yayin da suka haɗu akan haka sai suka ɗauki hanya zuwa gabar teku sai suka gama da wani jirgin ruwa sai suka hau ba tare da sun biya kuɗi ba saboda girmamawa ga kadir sai kadar ya huda jirgin ta hanyar gutsura wani falle daga cikin katakonsa sai annabi musa ya ce masa yanzu ka huda jirgin ruwan da masu shi suka ɗauke mu kyauta ba tare da mun biya ba ko so kake ka nutsar da mutanen cikinsa hakika kai babban aika-aika